قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين sai mala'ikun suka ba shi amsa da cewa hakika mu Allah ya aiko mu zuwa ga mutane masu laifi waɗanda suke aikata miyagun laifuka